Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Hauwa Salisu Ibrahim. Ina mai kira ko jan hankali ga al'umma akan fatin layya da jan hankali akan cewa duk wanda ya layya ya sadaukar da fatin shi ga ta shuhada. domin faɗan manzo sallallahu alaihi wa sallam yana magana akan cewa duk wanda ya shafi kan maraya to yana da tarin lada a gare shi bare wanda ya ciyar da maraya saboda haka mu ciyar da mu da abubuwan da muka mallaka domin samun cikakken lada da yanci wurin Allah ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh assalamu alaikum ni ne abubakar bushara sabuwar unguwa katsina ina kira ga 'yan uwa musulmi waɗanda Allah ya ba ikon yanka ragunan layya da su kawo fatun layyar ga mu'assasa saboda taimaka ma 'ya'yan shahidai waɗanda suke da makwabtaka ga wasu bayan Allah musulmi 'yan uwanmu ko da ba 'yan uwa ba ne haka wanda ake gurmaya da su to in suna da hanyar da za su an su waɗannan fatun layar to su yi musu magana bayani mai kyau wanda za su an so wannan fatin layar a zo a hada a zo a ba mu asasa saboda tallafa ma waɗannan yaran namu